Da alama fitacciyar jarumin fina-finan Hausan na Rahama Sadau ta yi babban kamu a birnin London. Idan ba manta ba a makonnin da suka gabata, manya-manyan jarumai mata sun halarci birnin London domin karɓar wata kyautar girmamawa. Daga cikinsu akwai fitacciyar jaruman nan Hadiza Aliyu Gabon, sai kuma fitacciyar jaruman nan Fatiwasha. sai kuma jarima 'yar kwalisa wato rahama sadau waɗannan jarabai dai sun shafa kwanaki a birnin london inda suke zagayawa yawon buɗe idanu akwai hotunansu da dama da suka dinga zagaye kafafen sada zumunta wanda aka nuno su su uku suna ɗaukan hotuna da alama dai za a iya cewa wannan tafiya ta yi kyau domin kwa an gano haɗin kai sosai a tsakanin waɗannan jarumai su su uku wanda duk hotunan da suka ɗauka za ka su, kowace akwai alamun farin ciki da annashuwa a fuskarta domin ku an gano ta da wani tsoho a zaune ta rungume shi wanda mutane da yawa suke tsammanin mutum ne amma a binciken da hausa trust ta yi ta gano cewa wannan mutum mutumi ne ba wai mutum ba ne kuma sannan wannan hoto ya ɗauki hankalin jama'a musamman saboda kurar rahama sadau ta daɗe da yin kuka dama dai jama'a da dama suna jiran kiris ne musamman a cikin wannan masana'anta ta kanewood su ga an yi wani abu wanda za su yi ta yayata shi wasu su faɗi gaskiya wasu kuma su faɗi sharri to alal hakika jaridar hausa trust ta yi bincike kwakwara ta gano cewa wannan mutum mutumi ne ba wai mutum ba a ƙarshe muna addu'ar allah ya dawo mana da su gida najeriya lafiya ya bane